أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan wuri don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da amincewa da yadda na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu a yau za mu tashi a kan darasi na biyu a wannan wata na ramadana hijira shekara ta 1441 insha Allah ta'ala kamar da tafsirin ke zuwa kai tsaye a wasu wurare wasu wurare kuma na kafofin watsa labarai ko kuma akwati mai na gani ake iya kallo daga baya muna masu farawa kamar kullum da kaskantar da kai da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon karantawa daidai ya ba mu ikon fassarawa daidai kuma ya ba mu ikon aikata daidai muna kara kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu ta'ala ya sa mu a cikin bayin da za a gafarta musu a wannan wata mai albarka muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya mana gyaɗar dogo samanta ƴaƴa ƙasanta ƴaƴa tsakiyanta ƴaƴa ya haɗa mu a gidan aljanna tare da iyayenmu da malamanmu gaba ɗaya muna roƙon Allah subhanahu ta'ala dukkan ayyuka na alkhairi da ake karantarwa a Ramadana Allah ta'ala ya ba mu ikon aikatawa munanan ayyuka da ake hana musulmai aikatawa ni da ku Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon nisantansu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa mu a cikin bayan da ake yanta su zuwa ga aljanna a wannan wata mai albarka insha Allah ta'ala jiya da ikon Allah mun tsaya a cikin suratul baqara a daidai kan aya ta 206 yau za mu tashi kan ta 207 insha Allah gabanin tashi akan karatu akwai takaitaccen sanarwa ko abin da ya kama da haka jiya mun yi bayani yan uwa musulmai da suka dauki nauyin tafsiri a kafofin watsa labarai wurare daban-daban guda 27 muka yi addu'a Allah subhanahu wata'ala ya biya su da gidan aljanna a yau an samu ƙarin wasu akwai na 28 da na 29 na 28 an samu alhaji dr tijjani jiya ba sanadar nan ba alhaji dr ahmad tijjani ramalan daga kaduna kenan ko wani mutanen aran ya dauki nauyi a liberty radio liberty radio sm 91.7 kaduna daga karfe biyu zuwa uku na rana ya sake ɗaukar nauyin na 29 shine tashar yanci kaduna fm 103.1 daga sha biyu da rabi zuwa karfe nawa kenan an sa sha biyu da rabi zuwa karfe hudu yawuwa to zuwa karfe hudu ka sa ibrahim zuwa ɗaya da rabi waɗannan guda biyu shi ya ɗauki nauyi allah ta'ala ya biya shi da gidan aljanna da waɗanda muka musu addu'a na alkhairi je Allah ya biya su da gidan aljanna na talatin akwai dsp hassan M misau adc to yobe state governor ya ɗauki nauyin misau community radio fm 89.1 daga karfe uku zuwa hudu na yamma ko na rana allah ta'ala ya biya shi da gidan aljanna sai na talatin da ɗaya alhaji ahmad adhama ya ɗauki nauyin express radio kano fm 90.3 daga 2 zuwa 3 na dare karfe 2 zuwa 3 na dare don na san ana sa kuma goma zuwa 11 wanda gera oil mill ya dauki nauyi sai na 32 da 33 da 34 wanda ya dauki nauyi shine alhaji kashifu inuwa abdullahi na 32 haɗe da radio fm daga karfe 7 zuwa 8 na dare sai sawaba fm daga 10 zuwa 11 na hantsi sai freedom radio dutse shi kuma lokacin ba a yi confirming ba so wannan ke bayyana cewa yan uwa an samu wanda suka dauki nauyi a kafofin watsa labarai guda 34 Allah ta'ala ya ba su ladan da yake ba wanda ya da sakon addini zuwa ga al'umma musamman a yanzu akwai bukatar wannan saboda a mafiya yawan jihohi akwai dokar hana taruwan mutane da kuma shawarwarin likitoci akan kada a taro to kaga hanyoyin da ya zama mafi sauki da za a sadar da sako shine rediyo da talabijin ana iya yi ta social media kafofin sadarwa na zumunci na zamani to wannan kuma ba kowa ke da kudin sayan data ba da zai iya sawa kullun ya rika kallo awa bayan awa so hanyoyi da yawa ne waɗanda suka ɗauki nauyi Allah ta'ala ya biya su da gidan aljanna Allah ta'ala ya samu wani lafiya na gaba sanar wanda aka yi daga farko shine masu bin mu kai tsaye za a rika fara hudu da fata ne to amma yanzu akwai dan karamin canji lokacin farawa insha Allah shine hudu da rabi zuwa biyar da rabi wato an kara kamar minti goma sha biyar daga karfe hudu da rabi insha Allah zuwa karfe biyar da rabi baya ga wannan tun da karatu da mun saba ana kawo tambayoyi yanzu kuma an ce ba a gayyaci mutane su zo kai tsaye ba saboda shawarwarin likitoci da kuma dokoki na hukuma kula ga wannan da dama suna kwamfulantiyar za su aiko tambayoyi so wannan ya sa akwai namba daga tsaye daga cikin yan uwa da ya sadaukar da layinsa da za a aiki da shi duk mai tambaya mai ma'ana sai ya turo shi kuma zai duba masu ma'ana za a tattara tambayoyin a kawo su na wurin sai a amsa kamar yadda aka saba tambayoyin ba mu amsa sama da biyu ko uku in yi yawa hudu zuwa biyar kula ga wannan sai mutum ya yi tambaya a takaice kuma mai ma'ana saboda tambaya takaitacciya mai ma'ana da rubutu mai kyau ba tare da an wahala da yake sa amsa so kula ga wannan ina so ga duk wanda ke son tambayar sa amsa ya tabbatar yayi tambaya wacce take mai ma'ana matuka da gaske a ba dan uwa da za a aiki da shi me nan lambar ya tillin ka ajiye in zan tuna da 0708154290 babu bakwai babu takwas ɗaya biyar hudu biyu tara tara babu sifir saba sifir samaniya wahid hamsa arba'a 29 tisa sifir suna ji da wani ita ce nan ba haka ne na samu da dai to na zo da Allah jiya aka bani lambar na gani ina fita a wurin to amma dai Allah ya taimaka ta zo ta to an yi sa'a kenan ah, na karshe akwai wani ɗanmu da ya buɗe wasu kafofin sadarwa da isar da tafsiri ba tare da na sani ba tun da shi ɗare sai ya ga ba bukatar sai ya nemi izini an fara aka fara tambaya na ni na sa aka buɗe telegram na ce ni ban sani ba to wannan ya sa a twitter aka yi disclaimer ta ba a san wanda ya bude ba sai daga baya nake jin wani daga cikin 'ya'yanmu ne ya bude daga zaria eh, so muhammad ne ya bude da handil dinsa mai suna muke so kula ga wannan insha Allah ta'ala yanzu na san wanda ya bude ga wanda suke sha'awun bibiyan karatun suna iya bibiyan sa a group da ya bude suna nan da yawa da kuma telegram so da haka nan gaban an ga muke din wanda shine handil dinsa to wannan dan mu ne insha Allah na kuma dora wa aran ma amana da ya kula da shi duk wani abin da ya ga ya dace a yi a yi saboda da yawa sukan bude account a social media da sunan mu ko ba mu sani ba wani abin sai a je a watsa barna wanda babu daɗi ba mutumin da zai so a watsa barna da sunansa so wannan yasa daga farko muka ce ba mu sani ba amma daga baya ya turo takarda ce a shi ya buɗe to kula ga wannan tunda muhammad ne kuma ɗana ne to babu laifi shi ya rika yi saboda Allah ya sani duka sauran ma yawanci ƴaƴan namu ke handilin a wani lokaci dai mu muna sa hannu mu rike amma mafiya yawa su suke yi kamar handil na twitter iyali na ta fara budewa a facebook wani ɗalibi na amale shi ya bude to duka dai Allah ya sa musu albarka amma ana aiki da su amma ni ban taɓa samun tari na ware na shi bari na bude ba amma tun da sun bude suna kusanci da mu to shi kenan sai mu yi endorsing in mun goyi ba sai a ci gaba da aiki da shi Allah ta'ala ya sa a cikin mizanin ayyuka na kwarai so da aka yanzu ana iya bin wannan telegram din da aka bude insha Allah ta'ala ɗaya daga cikin ƴaƴanmu ne ya bude Allah ya sa mu wani lafiya a wajen tambaya na ce ayi tambaya mai ma'ana ayi tambaya mai sauki ina nufin mai sauki rubutu da zai fito fili sannan a takaita rubutun kada ayi rubutu wanda yake mai yawa in an kiyaye waɗannan abubuwan zai taimaka kuma maybe tambayoyin su yawa wanda bai ji tasa ba tambaya ce ta yi yawa kuma na biyu saboda kada a bata lokaci duk tambaya aka amsa sau ɗaya ba a ƙara yi mai yiwa sai ka riga bibiyar karatun in ka san tambayar da za ka yi an riga an amsa to sai ka yi wacce ba a yi ba saboda ba buƙatar mu yi ta maimaita an ba haka ba yau sai amsa gobe sai wani ya kawo to in kana bin darasi ka yi ƙoƙari daga farko har ƙarshe zama darasin ka samu jinsa don ka san menene aka amsa menene ba amsa ba gaba na gaba kuma duk tambayar saƙon da bai da alaƙa da karatu kada a turo shi duk abin da ka sani don ba layi ne da zaka turo sako gare ni ni isa ba layi ne na wani daga cikin abokanan aikin mu kuma wanda suke ɗalibai so da aka tambaya ce za a kawo abin da ka san ba tambaya ba ne to kada ka turo shi iya wannan layi na tambaya ne ko shawari akan karatun da ake yi amma abin da ke wajen tafsirin ƙur'ani ko karantar da addini to a hakura da shi kada a turo layi ko babu bugawa kar a kira kawai tek ne iya tek ne babu buga wayar wanda yake da shi ya rubuta in baka iya rubuta baka samu mai rubuta maka sai ka turo ko a text message ko kuma a whatsapp ko a whatsapp ka turo za a ɗauka insha Allah ta'ala amma ban kira tambaya ake so a rubuta za a rubuta a takarda kuma za a kawo nan insha Allah ta'ala in ta samu shiga sai mu amsa waɗannan kiyaye sai a kiyaye insha Allah ta'ala don an ce a kira yana da haƙƙi na iyali mai rike da layin maybe yana so ya karanta da su yana so ya tarawihi ko ya tafi karanta Qur'ani in kace za ka yi ta kira to hutu ma ba zai samu ba mun san irin yadda layukan mu suke ciki in mutum ya kunna layi wani lokaci ba ka iya yin sakan biyar ko goma layin ka bai buga ba so ba kowa zai dauki wannan ba amma in text ne zai shigo lokacin da ya samu tayin sai ya buɗe layin ya tsaye rubuta tambayoyi masu ma'ana sai ya kawo mafhum tayyib Allah ta'ala ya mana jagoranci eh, Allah ta'ala ya samu wani lafiya wannan annoba da ake ciki ta coronavirus ko covid-19 muna roƙon Allah ta'ala ya kawo mana ƙarshen ta ba dan halin mu ba idan wasu ne a cikin mu suka yi sabon Allah a duniya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kare mu daga laifin da suka aikata Allah subhanahu wata'ala ya kawo ƙarshen su a duniya muna ƙara aiki da dama da tunatar da 'yan uwa a taimaka a ci gaba da taimaka masu karamin ƙarfi a wannan hali da kasuwanni suke rurrufe waɗanda suke rike da baitul mali na al'umma da waɗanda suke da hali a cikin mu wajibi kowa ya taimaka wa waɗanda suke masu ƙaramin ƙarfi Allah ta'ala ya samu wanye lafiya bukatunmu na alkhairi Allah ta'ala ya biya mana duka sharri Allah ta'ala ya nisantar da mu daga gare shi wanda a cikinmu Allah ya jarbe su da kunci na hali a rayuwa Allah ta'ala ya sauwaka musu ya yassara musu dukkan abin da ya dame mu a garuruwanmu ko a ƙasarmu Allah ta'ala ya magance mana shi waɗanda Allah ta'ala ya ba su amanar shugabanci Allah ta'ala ya ba su ikon adalci da rikon amana da tausaya wa jama'ar da suke shugabanta Allah ta'ala ya samu wanye lafiya yau za mu tashi akan daidai darasi na biyu ramadan shekara ta 1441 insha Allah daidai kan aya ta 207 a suratul baqara jiya mun yi magana akan sifofin munafikai ayoyi guda uku yau za mu tashi akan sifofin masu imani musulmai ni da ku Allah ta'ala ya samu a cikin su bismillah arama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاء البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور iya ayyuhal ladina amanu Allah ta'ala yace ya ku wanda kuka yi imani udkhulu ku shiga ya ayyuhal ladina oh wa minan nasi man yashri nafsahu butigha mardatillah daga cikin mutane akwai wanda ke sayar da ransa ko rayuwarsa ko dukiyarsa ibtigha don neman mardatillah yardan Allah wallahu Allah ra'ufun mai tsananin tausasawa ne bil ibad zuwa ga bayinsa ni da ku Allah ta'ala ya samu a cikin bayinsa na farai jiya karatun da muka yi mun yi karatu ne akan daidai kan aya ta 204 205 206 a bakara ayoyi guda uku da Allah subhanahu wata'ala ya bayyana mana siffofin munafukai don ni da ku mu nisance su saboda iya magana na Qur'ani da usulubinsa an kammala magana akan munafukai kuma sai an kawo magana akan masu imani wanda yake tabbatar da qur'ani shi masani ne wato yana kawo abubuwa da suke kaman opposite da juna shi za ake kiransa da masani wato wanda ke rifitin abubuwa masu fiskoki daban-daban min babin misal sai a kira aljanna sai a kira wuta sai a kira rahama sai a kira azaba sai a kira sama a kira ƙasa sai a kira musulunci da kafirci sai a kira munafurci da imani sai a kira aljanna a kira wuta wannan duka menene shine masani na qur'ani in an kawo wannan sai a kawo kishiyarsa saboda me saboda magana ta fi bayyana idan ana kiran biddul ashiya ana kiran kishiyar abubuwa to al'amura sun fi bayyana a fili wa bi biddi hatta tabayyana ashiya duk time da ake kiran kishiyar abu abu ya fi fitowa fili a gane shi ba ka gane ni'imar aljanna sosai sai an kira kishiyar aljanna wuta aka yi mutum bayani azabar wuta sai gane lalle aljanna akwai ni'ima ba ka iya gane kuma azabar wuta sai an kira aljanna sai ka gane wannan daɗin wani kuma na kishiyarsa ba ka iya gane girman rahamar Allah kuma sai ka fahimci girman azabarsa haka ba ka iya gane hatsarin munafurci sai ka duba girman imani da abin da aka tanada wa masu imani kula ga wannan qur'ani masani ne yana kira abubuwa da kishiyoyinsu don a fahimce su a fili mafhum tayyib Allah ta'ala ya ce wa minan nasu daga cikin mutane mai ya shiri akwai wanda yake saya ko kuma yake sayarwa nasahu ransa ko rayuwarsa dalilin saukan wannan aya akwai maganganu kamar guda hudu mafi karfi daga cikin maganganu shine magana na Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu da ɗalibinsa Mujahid ibn Jabr da Qatada ibn Di'ama ibn Qatada alaihim rahmatullah suka ce ta sauka ne dalilin sahabi suhaibun rumi wanda yake asalin sunansa suhaib sinan amma an fi gane shi da suhaibun rumi asali mutumin rom ne na daga cikin rumawa to me ke faruwa lokacin da fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata a gare shi ya yi hijira daga makka zuwa garin madina sahabbai da dama da suka yi imani a farkon musulunci an hana su hijira sai zama ba sa yin hijira sai a koyi da ya tafi yin hijira shi mai wadata ne da arziki da rufin asiri a garin makka sai shirya wani strategy wata hikima ta yadda zai fita a ɓoye a garin makka ya tafi garin madina sai fita a dare ya kama hanya ya je ya hau kan duwatsun makka zai gangara sai waɗanda suke mushirikan makka suka ji labarin su haibu zai hijira zai gudu sai suka bi shi sun isa kansa ya riga ya gama hawa kan dutse bai gangara ba mafu tsayi a daidai lokacin sai suka tsaye da shi suka ce ya dawo mun ji za ka gudu garin madina sai ce e sai bayyana musu gaskiya sai suka ce sauko ce ba zai sauko ba suka ce za su hawo sai ce to kun san a cikin ku ba wanda ya kai ni harbi da kibau duk wanda yake zai hawo kan dutsen nan zan harbe shi tun da gashi akan dutse da kibau kuma baya misin tagin da ikon Allah so kun ga adadin wannan kibau din to kowa zai sha guda ɗaya a cikin ku in ji shi suka yi suka yi sauko ce ba zai sauko suka ce to ai mu damuwar mu ta yaya za a yi mu bari kai ka gudu kuma ka gudu da dukiyar ka da kai ne kudi ne sai ce ni ban dauko ma kudin ba saboda kudin a gaban ku yake ni baya gabana ina kudin suka je ce na bari a garin makka a wuri kaza kaza kaza sai suka yi da shi sai ce ku je ku dauka kudi kuke zo ku rike duniyar ni abin da nake nema lafiya nake nema sai suka ce to in ka bar kudin mu bar mu je mu ɗebi kudin kai je ka abinka sai kama hanya ya tafi garin makka a garin madina su kuma suka koma cikin garin makka suka dauki dukiya da yana isa garin madina wajen fiyayyen halitta sallallahu sai ya same shi a daidai masjid kuma inda ya fara sauka yana isowa bai ma ba shi labarin mai ya faru ba babu social media bare wani ya watsa babu gidan rediyo ko talabijin bare a bada labari amma yana zuwa sai ga fiyayyen halitta ya san duk abin da ya faru gare shi da mushrikan garin makka sai annabi ya yaba shi ya ce ai ka kyauta ka ba su duniya ka zaɓi lafira sai masa magana da cewa rabihal aba yahya rabihal bai'u aba yahya rabihal bai'u aba haya wannan kasuwanci shi ake cewa abu ya haya suna alkunyar sace baban ya haya annabi ya ce ai kasuwanci ya kai riba riba ta kai iyaka tunda ka zaɓi Allah da manzonsa ka zaɓi lafira akan duniya ka bar musu sai ce annabi abin mamaki ya kai kasa ne sai dai in mala'ika ya zo gaya maka ashe gabanin ya isa garin madina har an turo mala'ika ya ba wa fiyayyen halitta salasar labari sai ga abin da ya faru ya bar musu duk dukiyar ya zaɓi addininsa babban darasi da muke koya a nan wurin shine duk mai imani addini ya fi kuɗi addini ya fi matsayi addini ya fi muhalli addini ya fi sarauta addini ya fi shagon kasuwa duk waɗannan ababe idan ya zama ba za su haɗu waje ɗaya ba dole sai an zaɓi ɗaya to mai imani yakan zaɓi addininsa ne akan kowace gawa ta duniya idan kuma za su haɗu to a haɗa su waje ɗaya ya fi alkhairi akan ajiye ɗaya ba ɗaya in aka samu ɗan kasuwa mai addini to ya fi a sami mai addini baya aikin komai na kasuwanci in aka samu basarake mai addini to ya fi a samu mai addini da bai da sarauta in aka samu cikakken dan boko mai addini ya fi a samu mai addinin da bai san komai a rayuwar duniya ba amma da sharaɗi duk ni'imomin duniya idan babu addini a cikinsu asara ne in ɗaya za a zaɓa to addinin kaɗai ake zaɓa in kuma addinin ya samu sai aka ƙara da wata ni'imar duniya to wannan kuma ya zama abun yabo ne mafu sai kula da wani abun da wani ke bayyana mana dukkan ni'ima ta duniya kada ta raba mu da addini sai dai mu shigo da ita cikin addinin in ya zama kowace ni'imar duniya ba ta haduwa da addini to shi addinin ake bukatan ka zaba shi ake bukatan da zaba shi ake bukatan aran mai zaba in dai abu biyu ba su haduwa da addini to addini shi kadai za a zaba amma in za su haɗu to haɗuwarsu kuma ya fi a samu ustazu yana addini bayi da sana'a baya kasuwanci baya aiki ran da muka samu ustazu na aiki kuma ya fi wanda yake zaune baya aikin komai mafu tayi kula ga wannan shi addini shine kololuwa don haka a nan wurin da ya zama babu dama ya haɗa kasuwancin makka da dukiyarsa da addini yayye ya haɗa ba su haɗu ba sai ya haƙura da kasuwanci da jarinsa sai ya yi hijira ya koma garin madina sai allah ya saukar da wannan aya yana cewa wa minan nasu daga cikin mutane min din nan litab'id ne wato ba'abun nasu. a nan in kace wa minan nasu ya zama jari wal majrur ne muta'allaqun bi khabarin muqaddamun mahdhuf sai zama muftada a nasa mu'akhar kuma shine mai yashiri na mai yashiri sai zama shine asalin abin da yake muftada a mu'akhar mafhum tayyib haka ba'adun nasi mai yashiri nasahu a cikin sashin mutane akwai muminai masu imanin da man wanda yashiri kalmar shara ishtari ko yashiri ko yashtari an yi ishtiƙaƙi ne daga kalmar cinikayya a mafiya yawan lokaci a wurin malaman na hawa in ka ce ishtaraitu ko ashtari sai ka ƙara ta'un na daga cikin hurufun ziyada a wurin malaman sarf sa'altu ha, to ka ce ashtari ina saya saboda ƙarin ta'un ya zama ni ne yanzu nake bada kuɗi na ake bani wani abu ashtari libasan ina sayan tufafi ashtari kitaban ina sayan littafi mafhum sai amma nake maimakon ce ashtari sai yanke ashiri ya zama mai anan ina sayarwa kada cire ta'un ya tashi daga ina ba da kuɗi a bani kaya zuwa ga ina ba da wani abu ne kuma ana bani wani abu so da haka anan nan wurin kalmar yashiri ya fi dace a fassara da cewa ya bi'u ne yana sayarwa in aka ce shari kuma yana saya kamar ƙur'ani ya yi aiki da duka lafazi biyu nan ya shiri yana bayar da ransa yana sai da ransa wa Allah ya zaɓi rayuwarsa wa Allah ya yi ne ya ba da duniya ya zaɓi rayuwar lahira yana zuwa da kuma ya shari kuma shine yana saya so duka kana iya bada rayuwarka da dukiyarka Allah ya baka aljanna wato ka saya kuma kana iya sayarwa aran ma iya da misali guda daya inna إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التقوى التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم wannan aya cikin suratul tauba aya ta 111 Allah yake inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum kaga anan inna Allah ashtara anan Allah ne ya saya daga wurin mu'minai menene amwal anfusahum wa amwalahum rayukan su da dukiyoyin su bi anna janna zai ba su aljanna anan Allah ne mai saya to an ce Allah ya saya a wurin ka to waye ya sayar kai ka sayar to da shi ke fassara wa minan nasi mai yashiri tunda Allah ya saya to akwai wanda ya sayar masa shine kai da ka bada rayuwarka da dukiyarka zama kai ka sayar masa shine yake na wa minan nasi mai yashiri kai ka sayar a can tauba aya ta 111 kuma Allah ta'ala ya ce ya saya to zaka duk inda kaga ishtara saya ne amma aka cire ta'un ya zama kamar sharauhu ya zama mai shi kuma mai sayarwa akwai tsarin ma ba misali na sayarwa a ƙur'ani washarauhu bi samanin baksin da rahima ma'adudatin wa kanu fihi zahiri wannan misali ne mai kyau cikin kissar annabi yusuf alaihi salam da aka jefa shi a rijiya aka fito da shi washarauhu allah ya ce sai suka sayar da shi bi samanin baksin da kuɗi ɗan kaɗan cikin suratu yusuf aya ta 20 kaga sai ce wa sharawhu bi thamanin bakhsin kaga wa sharawhu ba sun ba bane sun sai da shi ne da kudi dan kadan wa sharawhu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudatun wa kanu fihi min az-zahirin yan dirhami kadan ne suna zukuduwa wato abin da girki ba su dauka wani babban mutum zai zama ba sai suka sai da shi da araha so da haka wa minan nasu daga cikin mutane mai ya shiri nafsahu akwai wanda ke sai da rayuwarsa can inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-janna kuma Allah shi ya saya inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-janna so da haka anan suhaibu rumiya sai da rayuwarsa Allah ta'ala ya saya shi yasa Allah yake wa minan nasi man yashri nafsahu duk ni'ima a duniya in za ta raba mutum da addininsa ba ta da amfani kowace ni'imar duniya ce da ka in addini ya hadu da ni'ima kuma abun yabo ne in akwai addini aka samu wani mai arziki to abin yabo ne yanzu a samu mutum mai yanzu mu duba irin su Sheikh Sulaiman Rajishi yanzu halin da muke aka samu a wata jiha wani mai arziki akwai mai arziki da zai daukar nauyin duk jihar su ciyar da mutane abinci a gida suna lockdown kaga wanda yake talaka ba zai iya yi ba to amma in bai da addini ba duk abin da ke faruwa bai malamin shi ba ba wanda zai ba kwabo daya in ma kuna cikin damuwa shi hankalinsa baya wurin yasa ita ni'imar duniya din akwai addini yabo ake abun yabo ce amma ni'imar duniya in babu addini kuma asara ce sai ta zama hujja akan mutum ba hujja gare shi ba mafhum tsayi wannan aya akan kan su haibu rumi take magana amma ta shafi kowa da kowa kamar yadda shek muhammad bin salih al sami na yake fada cewa al a nan wurin bi umumin lafzin ne lafi khususus sabab ba a duba sababin ta kadai an sauka akan su haibu rumi amma duk wanda ya zaɓi addinin sa akan rayuwar duniya to wannan matsayinsa ya tsaye da rayuwarsa ga Allah ne a wurin Allah subhanahu wataala kuma Allah ya tsaya amma idan mutum kuma zai wayi gari ya hada ni'imar duniya da lahira wannan kuma ribar kafa ne kamar yadda annaba suka hada ga irin kissa ta annabi Sulaiman misali ne mai kyau kissa ta annabi ayyub a farkon rayuwarsa da karshen sa misali ne mai kyau kissar sayyidina abubakar sayyidina usman abdulrahman bin auf radiyallahu manya manyan masu kudi ne ga kuma addini sai suka yi wa addini hidima da kudin su annabi ya ce cewa tasaddaqu fa inni uridu an asaba asan kowa ya kawo guduma zan ta da runduna usman bin affan ya bada gudumawa annabi ya ce ka aljanna yana tare da aljanna aka sake cewa wa zai sponsorin jeshul usra yaki usra ya karai annabi ya kare cewa aljanna aka sake cewa ga rijiya ta ruba nan ruwa ya yi wahala wa zai sai rijiyar makomarsu aljanna ya kare aljanna sau uku a duk waɗannan wurare da dukiya aiki in bai da kuɗin zai yi wannan ya sa su kuɗi na halal ya ne amma a neme su ta halal a kashe su a hanyar Allah in aka yi wannan riba ne amma in aka tara dukiya ba a kuma taimakon addini ko taimakon masu bukatar taimako wannan kuma ya zama asara Allah ta'ala ya samu wani lafiya don haka zai sai da rayuwarsa ibtiqa a yana neman La, yardan Allah marzat jam'i ne na muannas salim Asalinsa sa ibtiqa a ridwanillah ne yana neman ridwan yardar Allah subhanahu wa ta'ala amma za ka ce La saboda fuskokin samun yardar Allah yana da yawa yanzu muna sallah muna azumi muna iya yin sadaka muna karanta qur'ani muna istighfari ana aikin haji ana umra me dalili ba musamman ne Allah zai karba ba sai mu yi ta talalime a cikin haske har ka dace wani aikin da kai dalilin sa Allah ya karba kai ka aljanna amma inda kana da kinin ga iya aikin da zaka ga aljanna sai ka rike shi kare amma saboda babu tabbas sai kai ta yin dukkan ayyukan alkhairi in wani bai yi nasara ba to wani aikin zai nasara dalilin sa Allah ya da kai ya baka aljanna don haka suna neman yardar Allah ne wannan kuma yake bayyana mana muhimmancin ikhlasi in za mu yi aikin mu don Allah wallahu shi Allah ra'ufun kalmar ra'uf daga ra'afa ne ra'afa kuma shi shine arqu minar rahama wato ya fi tausasawa fiye da rahama in ka ce Allah ar ne ya zama mai tausayi ko amma idan ka ce ar-ra'uf ne tausayin kuma da tausasawa a cikinsa jinƙai ne mai tausasawa a cikinsa ke sa ra'ufun ya fi tausasawa fiye da a ce ar-rahman ko ar-rahim amma dukkanin su tushen su ɗaya ne babu wanda yake ba sunan Allah ban kace ar-rahman Allah ne in kace ar-rahim Allah ne amma in kace raufun tausasawa a cikin jinkan da yake yi a cikin rahamar ta su akwai tausasawa misali ko kai kana yin abu da tausayi likita ne ko nurse ne an kawo mara lafiya idan za ka yi allura sai ka duba ta yaya za a yi na masa ba tare da ya ji zafi ba ko in takaita zafin idan zai yi sai ka takaita to na shine a cikin jinkai da kake yi da tausayi ne ya samu lafiya a lokacin yi kuma sai ka tausasa sai ka yi a duk abinda da za ka yi ya rage jin zafin sai ka yi wannan shi ake cewa ra'afa abin da za ka yi mai kyau ne amma wurin yin sai ka yi deploying wasu irin ta ainihin method da za su takaita zafi mutum ya ji shi ko abin da ya kama da wannan to shi Allah ra'ufun ne wa sai qira'atin wallahu ra'ufun ana tafiyar da wasu a ce wallahu ra'ufun mai jinkai bil ibad ga bayinsa kalmar ibadun an ce bayan Allah yana zuwa da ma'ana biyu akwai ma'ana amun akwai ma'ana khasun ma'ana amun shine duk duniya kowa bawan Allah ne saboda duk wanda Allah ya halitta to bawa ne ma'ana khasun kuma keɓantacciyar ma'ana shine in Allah ya ce mai tausayi ne ga bayi zai zama ya keɓanta da iya masu imani shine yana jin tausayin su taimako na tausayi na musamman bayan general tausayi da yake yi wa halittu to masu imani akwai tausasawa na musamman da Allah subhanahu wata'ala yake musu to kan an ce ra'ufun bil ibad anan wani ma'ana yake dauka yana daukan ma'anan amun ne na cewa dukkanin mu bayi ake nufi ko kuma masu imani yake nufi a nan wurin duka suna iya zuwa a qur'ani har ma zai ba misalin ayat da ta zo da kalmar bauta ibad ko abudur da ke nufin bayi na Allah da mai imani da mara imani in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda a kara mana misali ɗaya na kuma bayi inda Allah ya kira masu imani da matsayin bayi. Wa ibadun rahmanin lalina ya mshuna alal arzi haunan wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jazakumullahu khair. Waɗannan misalai biyu sun ce misali na farko cikin suratu Maryam aya ta 93 Allah ta'ala yace in kullum mafi samawati rabbi illa atir rahmani abuda babu wanda ke cikin sammai ko kasai fata ya zo gaba ga Allah a matsayin bawa kaga anan illa atir rahmani abuda ya kunshi mai imani da mara imani musulmi da wanda ba musulmi ba wanda ya da Allah da wanda bai da Allah ba kowa zai zo gaba ga Allah a matsayin bawa ne ba sarki ko mai mulki ba wannan ma'ana ita ce ma'ana amun kowa bawa ne a wurin Allah ma'ana khasun kuma da inda Allah zai kira bayi amma yana nufin muminai ne ita ce aya ta biyu da aran ma ya kawo a cikin suratul furqan aya ta 63 da yake wa ibadur rahmanil ladina yamshuna alal ardi haunan wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama bayin mai rahama jingina rahamar da ya a jikin suke bayyana su masu imani ne suna tafiya a bayan ƙasa cikin nutsuwa da aminci idan jahili ya musu magana sai ce qalu salama mu zaman lafiya muke nema to abin da za su bashi amsa kenan to kaga adan wa ibadur rahman ya nufin mu'minai ne ma'ana na farkon ma akwai yar uwarta a cikin koda cikin suratul hijr da Allah ya ce nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim ayata ta 49 da ta 50 ba wa bayina labari ni mai gafara ne mai jimkai kuma azaba ta mai tsanani ne kaga wannan ma'ana amun ne a nan da ya ce wallahu ra'ufun bil ibad wata ma'ana yake nufi ma'ana amun ko khafun yana iya shiga duka biyu amma sigar ayan da ya kira ra'ufun to iya nufin mu'minai ne bi ma'ana wallahu ra'ufun bil mu'minin Allah yana da special kula da tausayi da jinkai ga masu imani nasu na musamman ne duk bayi Allah yana tausaya musu amma masu imani tausayinsu akwai tausasawa a ciki mafhum tayyib Allah ta'ala ya samu wani lafiya wannan aya ta karantar da mu ni'imar addini ta ce kololuwan ni'ima kuma ba a hakura da ita akan wata ni'ima a duniya Allah ta'ala ya samu wani lafiya na'am يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين يا أيها الذين آمنوا يا قو جماعة دوكا إيماني ادخلوا كشغة في السلم تكين الدين المسلمين kafatan dukkaninsa musuluncin wala tattabi'u khutuwatish shaitan kada ku rika bibiyan footstep guraben shaydan kar ku rika yadda shaydan na muku tarko kuna fadawa ciki innahu lalle shi shaydan lakum gare ku aduwwun abokin gaba ne mubinun bayyananne da aka ku rike shi a matsayin ga abokin gaba Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani wannan shine annida Allah yana kiran masu imani da su kawo hankalinsu su saurari umarnin da yake ba su da kuma hani da yake hana su duka cikin aya guda daya udkhulu umarni ne wala tattabi'u hani ne a cikin aya dai Allah ya kawo umarni da hani kuma ya ja hankalin masu imani ni da kai da su mu saurara mu ji mai Allah subhanahu wata'ala yake umurtar mu da shi kuma yake hana mu duk inda Allah zai magana yace ya ayyuhal ladina amanu ibnu abbas Allah ya kara masa yadda yake za ka ga imma umurni ko hali ko duka biyu su biyo baya kuma yana nuna maka muhimmancin saƙon da Allah yake ya in na ce intabi fulan intabi intabi kula kula bai kai na ce ya fulan intabi in na ce ya muhammad intabi ya muhammad ta kula ya ina ce kawai intabi shi yasa da aka ce ya din nan an girmama mu an karrama mu an kambama mu Allah ya kaddara mu ya ba mu kamala sai mana magana da jan hankalin mu ku kawo hankalin ku dan masu imani udkhulu wannan fi'ilul Amri ne yufidul wujub udkhulu ayyuhal mu'minuna zaka udkhulu fi'ilul Amri ne wa fa'iluhu damirun mustatirun taqdiruhu ya zama antum tunda udkhulu sai a kaddara antum ayyuhal mu'minuna ku shiga ya koma fi imani fi silmi wa fi qira'atin fi salmi asalin ma'anarsa inji Ibn abbas radiyallahu anhu fi salmi ko fi salmi duka biyu ay fil islam ne ku shiga cikin addinin musulunci amma abin mamaki sai aka kira kuma mai imani sai aka ce ya shiga musulunci Shi ne kamar a umarci mai imani ya yi imani أعلم ماذا كتابه آية يا أيها الذين Amanu. آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا مبينا wannan zai zama cikin suratul nisa aya ta 136 Allah yace ya ayyuhal ladina amanu aminu ya ku masu imani ku yi imani a nan kuma aka ce ya na ladina amanu kudu fi silmi ya ku masu imani ku shiga musulunci dama akwai mara imani da baya musulunci babu shi sai dai kawai iya usulubin magana ne na qur'ani saboda shi qur'ani gagara ba daune in aka ce mai imani yi imani shi ne ana bukatar ka ci gaba da sabunta imaninka shi imani yana tsufa kamar da ya tabbata a sunna to ci gaba da sabuntawa ma'ana na biyu da yake ƙara ɗauka bayan sabuntawa in an ce ya ku masu imani ku yi imani shine ku ƙara naɗa dantse wurin ayyukanku na alkhairi na musulunci da imani To a da aka ce ya ayyuhal ladina amanu dukhulu fi silmi babu mai imanin da bai ci musulunci amma a aka ce ku shiga musulunci ana nufin ku ƙara tabbata a cikin addinin shine al-istimrar in kana abu sai aka ce maka ci gaba da yin sa aka ce yi shi to ana nufin ci gaba da yi ne in kana cin abinci sai na samu aran ma na buɗe baki zan ce aran ma ayi buɗe baki ai ba na inkarin yana yi ina nufin ai me a ci gaba da yin buɗe baki mafhum to da kai nace a ci gaba da abin da yake nufi kenan yanzu misali mu duba koda cikin suratul fatiha in ka ɗauki aya zuwa ta hudu alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tabiyar sai ce to ihdinas siratal mustaqim almuhtadi huwa alladhi yatlubul hidayah ai wanda ya tsaya sallah daman shiryayye ne amma me yasa aka ce nemi shiriya ya ƙara tabbatuwa akan shiriya so a nan wurin ya ayyuhallazina amanu ya ku masu imani kar ku kaskantar da ni'imar musulunci kudu fi silmi ku ci gaba da tabbata a cikin addinin ake nufi kar ku fita a ciki kuma kafatan kafatan na daukan manyan tafsirai guda biyu tafsiri na farko yana iya daukan jami'an ku shiga gaba ɗayan ku kar ku bar wani bangare outside musulunci shi musulunci ba a yin part time islam sai dai full time in dai mutum zai musulunci to full time ake ya zama duk abin da za mu yi wa tambaya mai Allah ya ce a yi kada mu ce muna musulunci a masallaci amma a kasuwa ba musulunci a ofis ba musulunci a gidan aure ba musulunci irin yadda yau matasa da yan mata suka dauka sai a zo a tara mutane da masu gemu da rawayin da dattawa daura aure daga wurin auren ku musu abin da suke nema na halartar musu da zama da juna eh sai a wuce wajen sabon Allah sai a je a shirya fati da sabon Allah haka yawanci ake yi amma maimakon to in mutum fati zai iya wajen fatin a daura auren mana ba sai an halar da aramomi ba ba sai an halar da hukumar masallaci sun zo sun bude masallaci suna ta fama ba sai a je wajen fatin a aure amma shi bai yarda ba wajen daura aure ya yarda musulunci yake amma daga an gama to sauran ko ba musulunci a ciki sai a je kuma a yi ta sabon Allah wannan ba daidai bane shi musulunci full time ake yi in za ka yi musulunci dole ka yi shi duka aurenka musulunci yadda ya karantar suna a gidanka yadda musulunci ya karantar zamantakewanka da iyali yadda musulunci ya karantar yanzu akwai wanda yana da hali bai ba wa iyalansa kudin cefa ne me dalili shi bai gada dama ba tana aiki ko tana kasuwanci ita take ciyar da ƴaƴanta shi nasa nasa ne nata kuma nasu ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a ka'ida nata nata ne naka ne naku in musuluncin za a yi in aran mai dan ko dan albashinsa to na iyalan ne ita dan abin da ta samu a dan kasuwanci to nata ne babu laifi ta taimaka iya da kyau ta taimaka amma nata nata ne naka shine nako haka addini ya ce su duwa da abubuwan kaga rashin fahimta ne an mai da addini part time inda dan dace sai a sai a sai a zo masallaci a aure daga nan to ya gaba a je a yi picnic ne a je a yi modern night ne a je a yi bachelor's eve ne a je a yi kaza da kaza shi ne abin da Allah ya hana mu ayar nan ya ayyuhal ladina amanu la ya silmi kafa ku shiga musulunci gaba daya ma'ana na juna daukan kafan ay addin alladhi ya min min ash-shar addinin da ke kare ku daga cutarwa wanda ma'ana ta biyun nan mafiya yawa malaman qur'ani sun fi tafiya akan wannan dan ma'anar ayan ya fi goyon bayan wannan da cewa shi addini kariya ne a musulunci babu wani abin da yake kare rayuwarka ko mutunci da mutunci bai karantar ba yanzu duba annobar da muke ciki hadisi ɗaya na fiyayyen halitta tsira da aminci tabbata a gare shi da shi kadai aka yi aiki tun daga fitowar da ta magance wannan mun yi ta magana a kai wanda ke cikin annoba kada ya fita wanda kuma yake waje kada ya shiga a ce tana faruwa a wuri sai aka rufe wurin ba mai shiga ba mai fita da abu da ko ba huta ba amma sai aka bar duniya kowa ya ta yawo sanda ta ko ko'ina sai aka fara kulle-kulle it is better later than never a yi ɗauki matakin daga baya ya fi ba a ɗaukan ba amma inda tun a farko ƙasar da abun ya fito ita ta fara ɗaukan matakin da yake da hadisi da ahuta amma sai aka bari yawa su kasashe da dama wasu ka shiga halin ka yi. kuma ko a ƙasa in kaga ya shiga gari to wani ya kai sai ce daga waje kaza yanzu da aka yi testin sai aka samu positive ne saboda shi ya ka daga inda abun yake inda ya aiki da hadisi kada ya shiga sai ya huta da 'yan uwansa a garin su bai je ba da ba huta ba to sa a ka'ida lokacin annoba in tafiya ba ta zama dole ba ana takaita ta sai abin da ya zama dole ake yi mafhum tayyib don haka Allah ta'ala yace udkhulu fi silmi kafa kafa din nan suka ce in muka dauki kafa bi ma'ana ya kufu sai zama kaf din kafun din a matsayin ismu fa'ilin ne shi kuma ya udu ilal islam shine ku shiga musulunci wanda ke kare ku daga cutarwa ta da aka ƙara kuma sai zama ta ne za'ida lil mubalaga an ƙara ta ne don a ƙara ƙarfin magana a ƙarfafa magana da aka fada kamar yadda Allah ta'ala ya ce inna arsalnaka bil haqi inna arsalnaka wama أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون cikin suratul saba kenan ko aya ta 26 Allah ta'ala yace wa ma arsalnaka illa kafatan ba mu aike ka ba zuwa ga mutane illa ne illa jami'an ake nufi a wurin ga dukkan mutane muka aike ka fassara ne kuma illa ka fata mun aiko ka ne don ka kare su daga sharri to kakan kada ki fassara na biyu ne addinin da aka ce ku shiga yana kare ku daga dukkan abin da zai cutar da ku shine sai zama wannan kafun din a matsayin ismu fa'ilin ya hudu ila ish ila silmi ne ta'un kuma lil mubalaga ne yana kaiwa makura wajen kare ku daga cutarwa karantarwar addini babu cutarwa a cikinsa shi yasa ibnu usaymin rahimahullah yake cewa addinu jaa bi sa'adatil bashar wal intifa'i sharri anhu wad darar fa kullu amrin nafi'in qad shuri'a wa ma yadurruna qad muni'a wa ma tasawi darar wa manfa'a yakunu mamnu'an li dar'il mafsada addini ya zo ne kawai don ya kare mu daga cutarwa duk abin da zai cutar da mu a musulunci haramun ne duk abin da zai amfani da mu za ga in ma wajibi in ma halal a inda aka samu cutarwa da amfanarwa suka zama hamsin hamsin cikin ɗari to a ka'idar musulunci ba za a yi abun ba saboda da amfani da cutarwa daidai ne saboda kullum neman kariya daga cutarwa ya fi muhimmanci akan me akan jawo fa'ida dar ulmafasid muqaddamun ala jalibin musalai. don haka ku shiga musuluncin nan gaba ke ɗayan ku wanda yake kare ku daga cutarwa wala tattabi'u khudwatish shaytan kada ku rika bibiyan guraben shaidan shi shaidan da aka ce karka bi hanyar sa, ba wai zaka ga inda ya taka bane ka ce ba za ka taka ba saboda an kace khutuwat jam'u muannath salim ne guda ɗayan sa sai a ce mai mufradi khuttatun jam'i sai a ce khutuwat in an ce khutta shine gurbin kafa footstep guda daya khutuwat kuma shine a taka kafa ɗaya a nan a sa ɗaya a gaba a ɗaga wannan a kai ta gaba a ɗaga yadda kake tafiya to jam'in tattakin ka sai a ce khutuwat to shedan yana da tattaki irin naka mu in muka taka wuri da aka yi ruwa za ka ga gurbin kafar mu a wurin shi baka ganin nasa ta yaya ake iya gane nasa shine lokacin da kaji kana son aikata alfasha ko munkari duk abin da yake sabon Allah sai kaji kana sha'awar yinsa, to shaidan ne kaji kana sha'awar ka saci duke da ba taka ba to shaidan ne kana yi ka taka gurbin shaidan kaji kana sha'awar ka sha biya, to shaidan ne kaji kana sha'awar ka kashe rai babu dalili to shaidan ne kaji kana sha'awar shirka shaidan ne dukkan abin da yake alfasha ko munkari to wannan su ne khutuwa na shaidan dimo kaji Allah haramta abu sai kaji kana son sai kace a'udhu billahi me dalili saboda shaidan yana so ka taka gurbin kafarsa inda ya taka shi yasa a qur'ani Allah yakan ja hankalin masu imani yace kada su aikata alfasha da munkari wannan sune guraben shi da tsara ma ba mu misali يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى من منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم جزاكم الله خيرا وانا cikin suratun nur aya ta ɗaya. Allah ta'ala a nan ma ya ja hankalin masu imani ya ce ya ayyu hallabina amanu ya ku masu imani la tattabi'u khutuwa ta kada ku rika biyan kada ku rika taka guraben shaidan kar ku rika bin gurbin shaidan guraben shaidan wa man yattabi khutuwati shaidan wanda yake bin guraben shaidan ya sani fa fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar yadda guraben suke yana umurtan ku da alfasha da munkari duk lokacin da ka ji sha'awar sabon Allah ka ji zaka aikata to kana kokarin bin tattakin shaidan da Allah ta'ala ya hada ka ne akwai abubuwan da shari'a ta kira kai sai aka ce ramin shaidan ne sun zo a hadisai da yawa kamar cin abinci da hannun hagu a ga'idar shari'a ko da hannu ko da dama ko da cokali zaka ce da dama ne shan abu da hagu kutuwa na shaidan ne takun shaidan ne shiga banɗaki da kabar dama wanda yayi ya bi gurbi shaidan wanda yake wani duka misali fitowa a banɗaki da hagu bin gurbin shaidan ne duk waɗannan daga cikin abin da nassi ya kira a matsayi to kuma abubuwan da suka zama ruwan dare a yanzu mutane da ba sa ma kula da da dama suke cin abinci ko da hagu amma kana ci da hagu matukar damar lafiyar da galau shi nan mutum ya ji gurbin shaidan bare kuma a je manyan zunubai shirka gurbin shaidan ne bin tattakin shaidan ne shan giya gurbin shaidan ne luwaɗi gurbin shaidan ne zina gurbin shaidan ne ƙarya gurbin shaidan ne kare alkawari gurbin shaidan ne cin amana gurbin shaidan ne duk waɗannan guraben shaidan ne Allah ya ce wala tattabi'u khutuwatish shaitan kada ku rika bibiya don shi yana umartan ku da alfasha da munkari ne alfasha da munkari ko mai yin su yau da gobe in ba rahamar Allah ba to aljanna wuta zai wuce Allah ya kare ku in kuka bi gurbin shaidan ko hanyoyin shaidan to an kama hanyar wuta wala tattabi'u khutuwatish shaitan kada ku rika bin tattakin shaidan fa innahu lalle shi lakum gare ku aduhun abokin gaba ne mubinin wanda yake bayyananne shaidan abokin gabanka ne kuma abokin gabana ne babban hatsarin mu yakin mu da shaidan shine ba ma ganin sa amma mafi girman rahama ta Allah shine Allah ya laburta mana na farko shi abokin gaban mu ne na biyu ya gaya mana shi yake umurta mu da alfasha da munkari abunki ya kuma gaya mana za mu nemi kariya daga shaidan din kuma ƙur'ani ya ma mana wasiya a ayoyi da dama cewa shaidan maƙiyinmu ne mu rike shi a matsayin maƙi a ran makana da aya inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'id cikin suratul fatir aya ta shida Allah ta'ala ya ce inna shaytana lakum aduwwun lalle shaytan gare ku abokin gaba ne fattakhiduhu ku rike shi aduwa a matsayin abokin gaba inna ma yad'u hizbahu li yakunu min ashabi sa'ir yana kiran rundunar sa ne da members din club din sa don su zama daga cikin ma'abota wutar sa'ir kaga anan Allah ƙara gaya mana abokin gaba ne mu rike shi a matsayin abokin gaba shaidan baya son mu kwata-kwata shaidan bai son mai imani ni da ku Allah ta'ala ya kare mu daga gurabin shaidan za mu iya ƙara aya dai ko ba zai ƙaru ba minti biyar to bismillah sai mu takaita a kara Fa'in in zalaltum min ba'di ma ja'atkum albayyinatu fa'lamu anna Allah azizun hakim fa zalaltum idan kun zilla hanya ko kun zame ko kun kauce akan hanya kun tafi astray min ba'di ma ja'atkum albayyinatu bayan waɗannan hujjoji bayyana, sun zo gare ku fa'alamu ku sani na lalle Allah azizun mabuwayi ne hakimun mai hukunci ne kuma da hikima a cikin hukuncinsa subhanahu wa ta'ala fa'in zalalto in an samu wani kuskure ya faru kun kauce wa hanya suwa ke da ake magana gare su ana ga muminai amma wannan tsabu kuma ya shafi kowa da kowa sai mutum ya gane ya bar hanya min ja ma ja'akumul bayyinat bayan bayyanannun sun zo muku me bayyanannun a ka'ida malamai suka ce a nan wurin ana kaddara muftar a mahazufun ne sai a ce min ba'ad ma ja'atkumul ayat al bayyinat bayan ayoyi sun zo muku bayyanannu ayoyin nan akwai ayoyi wanda suke na ƙur'ani kame da yazo cikin suratul kafi aya ta farko alhamdulillahi an anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al Allah'u iwaja shi qur'ani ayoyinsa bayyanannun hujjoji ne na biyu cikin halittar sammai da kasai juyawan dare da rana wallahi ko ƙur'ani ka aka gefe kai tunani kai ka san sama da ƙasar nan ba su yi kansu ba akwai wanda yi su kuma wanda yi su nan shi ya cancanta a bautawa don su ma menene ayoyi ne na Allah subhanahu wa ta'ala kamar da Qur'ani ya ja hankalin mu inna fi khalqi samawati wal ardi wa layli wan nahari la ayatin inna inna fi fi khalqi khalqi samawati wal ardi إن في خلق إن في nahari wa ma khalaqa الليل والنهار ikhtilafi al-layli واختلاف la ayatin li ulil albab إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب جزاكم الله خيرا وأنك في سورة آل عمران آية قليلة سفائل مثال كيف ممكن ما الله يسي أشكين هل لك الصيف في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار دجوية والدريد رانا لآيات آيويني جواه li'ulil albab ga mutane masu zurfin tunani da hankali ka ajiye ƙur'ani kawai ka duba saman nan a ce masa wai nothing exists except mata ko kuma nesa ne wai duniya ta yi kanta har ka yi bilibin da haka wai duniya ta yi kanta haba jama'a a kowane taɓa sayan fili ya gina kansa ba ma gina ba rusa kansa an taba samun wanda ya sayi gida gidan ya rusa kansa kuma ya kwashe ya kai wani ya kiliyarin ɗansa gida sun kasa ya fili sai an gina maka ginin ma masu foundation daban masu gini daban masu rufin daban masu plaster daban masu saka hatta window daban sai ka yi ta neman aiki group group suna zuwa suna aiki duk wannan dan gida dan afirkinka da zaka zauna ko zan zauna mun amince sai an mana amma sama da kasa ita kai kanta abba ai an samu sun basira kalamar ya lalace kuma juyawar dare da ranar nan kai ka san ba su suka yi kansu ba akwai wanda ya halitte su da yake juya su ke sa Allah ya ce ayoyi ne gaba ga masu hankali to waɗannan duk ayoyi ba ake son mu rika dubawa su samu bi Allah bayan ka duba aya ta Qur'ani ayoyi shar'iyya sai kuma ka duba ayoyi kauniyya abubuwan da Allah ya halitta a jikin mu kadan idan ka duba ishe mu ayoyi a jikin ka akwai ayoyi komai da Imam Shafi'i Allah cewa yi wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun a komai da komai in ka duba a duniya akwai wata aya alama da ke nuna maka Allah shi kadai ne a komai a duniya akwai abin da ke indicating yake karantar da kai yake validating cewa wallahi Allah shi kadai ne a komai ka duba a duniya akwai aya a jikinka akwai a halittar gidanka akwai a sama akwai a ƙasa akwai a dutse akwai akwai abin da ke nuna maka Allah dai ne yanzu da Allah biyu ne kaddara sai wani ya ce a yi ruwa sai ya ce kada a yi ai ba za a samu zaman lafiya ba shi yasa Allah ta'ala ya ce idan kun kauce hanya bayan ayoyi sun zo muku fa'alamu ku sani annallaha lalle Allah azizun mabuwayi ne hakimun mai hukunci ne kuma da hikima a ciki wannan mai kirna mana a wannan wuri da ya kira buwaya da kuma hukunci mai hikima mai Allah yake nufi shine cewa Allah ta'ala yana da ikon ko ya gafarta ko ya azabtar da ku Allah ta'ala yana iya wannan in tu'azzibuhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim duka yana iya yi amma kiran azizul hakim ke bayyana maka an rinjayar da jahilin zai iya yafe muku in kun duba kun gyawa saboda in tagfi lahum fa innaka antal azizul hakim ya fi zuwa kusa da gafara abinda wani ke bayyana mana mai imani na iya kuskure mai imani na iya kauce wa hanya abin da ake so ya tube ya dawo ya gyara Allah zai gafarta masa Allah ya gafarta mana ya fi mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sallallahu ta'ala ala